barakatu da kan wannan shafi na MKK na Ya buɗe Lala da kan wannan shafi na MKK na Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a yau ranar Lahadi. Ah, muna tare da Maulana Sheikh Burhanuddin wanda zai kawo mana topic ɗin da ya taba ci ya taba yi ya zama na cewa kamar wani abu ne na ci gaba a yau Sheikh Burhanuddin kowa ya san malami ne na ɗaya Tijjaniya a da in kaga wani ya zo yana nuna a bima na soyayyansa da ahalil baiti kuma an ce ahalil baiti nan ana nufin gida na annabi sallallahu alaihi wasallam mallum akwai ba za ka taba zama musulmi kwace ka annabi Muhammadu manzo Allah ne wai ka shagala kana ta la in dai baka ƙara wannan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu nan ka arne arne wasu nan ka arne she ka ƙara wannan Muhammadu Rasulullah sa'annan shigo ka zama musulmi mm. eh, yau wanda aka ce ya zama musulmi kuma kana eh. amma shi kana gwada kiyayyanka da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul yi mun shiga wani zamani da yau in na fito ko shak ya fito ko wani ya fito kaga yana yabon gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti shi kaga yi masa tagi cewa wannan dan shi'a ne isa shi kaga jama'a da yawa ana tsoro wani yana tsoro kawai don a ce masa shi ɗan shi'a ne to bai yabon gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to hmm. ya kai lokaci kuma da bima na duk babu masu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗan shi'an gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗan shi'an su fito da kansu a wannan wannan mun yi shaidan haka to amma hmm. wancan shekara da aka zo hmm. mako na eh, lokaci shekara ya kai na kisan gilla da aka yi wa imam Husaini jini kuma jikan annabi sallallahu alaihi wasallam malam burhanuddin to ya zo ya tugume mutane biyu ina tuna cikin mutane biyun da ya tuguma farko dai malam burhanuddin ina tuna ya tsine wazi amma a wannan mun samu idris na Induce Intention ya zo yana yabon idris cewa eh, yana yabon yazid cewa su da ma'auya ba ban san wani ya ke magana ciki ba ce za to Sheikh burhani ya tsine wa yazid wancan shekara kuma Sheikh burhani din ya ce wai 'yan shekara su su kashe su ne sanadiyar kisan imam husaina har ya musu mukamala da shak umar faruk to kuma mun da kun ga yan shi'a suke zama mako eh, zaman shekara na imam hussein suna kuka suna dukan jiki kuma ga shek burhanuddin na ce wai su ne sanadiyya in ji shek din. kuma sin to mun kasa ganewa ɗan shi'a su so kashe ko sanadiyan ko dai yazidi ne sa'an nan shek burhanuddin wani allah kusan karatu ilimi daji ne ina da zurfi wani allah yau wannan shekara shek burhanuddin ya sake zurfin tunani ya sake zurfin karatu wala allah zai bak maganan shi da ya faɗa a wancan shekara cewa in shi'a ne saboda ilimi daji kuma malami sosai shine ka yana ci gaba a same ka abin da kana iya ka gyara shi in na kuskure ne kuma abin ka faɗa in na kwarai ne kana kai kana kan baka malami ba za mu ji karatu a yau shek burhanuddin ya janye wa kuma maganan da shi idris yayi dr idris yayi akan yazid akan yazid cewa suna son yazid Sheikh Brandin ya gano cewa yazid ba shi bane yan shi'an ne ko dai a'a me ya faru shi yabo ne ko dai a'a wannan magana kuma ne eh, mutane biyun da ya faɗa saboda wancan shekara ya ce mana mutane biyu da yanzu kuma wannan ko shekara kuma ya kuma still malam brandon na kansa mutane biyu yasa jama'a ko bari mu ji me shek ne ke nufi Ah, wannan ah, Idris Abdulaziz maganan da ya faɗa a kan yanzu daidai ne ko dai a'a domin ya ce wai bai ce shi yana so ba wai su suna so akidan suke so ko shi yake so ko dai wa suke son Yazid kuma ce ga irin kisan da ya yi wa wanga to ya nuna cewa ai ba yazid yayi wannan kisa ba to in ba yazid yayi ba amma an gwada da aka wai da aka cire kan imam husaini an kawo masa jama'a ba za ku ji maganin ga baki na ba karatu ne saboda shayi ya babba kan shi da aya da hadisai da wasu ba wai an kawo masa kan wai sandan sandansa yana dukan wannan to wannan kawai ma ba wulakanci bane da wasu ababa jama'a kuma mu ji karatu a bakin shehi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek Wa’alaikum salamu wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuhu zakin ma’aiki, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Ma’ublik, wal khatim al-Masabak, Nasir bil haq wal ila sira’ik wa ala alihi haqqa kadirhi wa miqdari al-Azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة لبث له فيها حسنى إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم yan uwa da muke tare da su a wannan shafi namu mai albarka na rasulun amin shugaban wannan shafi sarki zaki zakin ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da shauran duk jama'an musulmi ina mana gaisuwa irin ka addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna rana ta lahadi wanda yake a sha uku ko yau sha uku ne ga watan almuharram in ba na yi kuskure ba wanda yake ashirin da ɗaya ga yau sha biyu ashirin da ɗaya yau ashirin da ga watan bakwai Julai kenan wato 2024 amma watan musulunci yau muna almuharram ina tsammanin wayo sha uku yau wayo sha uku ga watan ɗaya hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. A muna wannan karatu namu idan 'yan uwa sun lura tafi mun sa mutum biyu su suka ci amanan imamu Husaini kuma sarki zaki ya yi shimfiɗa bara na yi shi dai irin wannan karatu to bana a ɗan abin da ƙara da shi kaɗan ne zai zo cikin bayanai wanda suka ci eh, amanan imamun sini jama'a guda biyu ne na hmm. farko su ne wanda suka dinga masa wasiƙa kamar yadda bara mu karanta yau ma da mu dan karanta wani abu kaɗan daga ciki duk da da mu summarizing ɗin karatun mu mu dinga ba da shafi inda duk wanda yake so in yabi wancan karatun mu na bara mun karanta ruwayoyin da marawaita muna bayani sarki zaki ya sani da wanda suke bin mu a bana a wanda suka fara suka ci amanansa na farko su ne mutanen iraki wanda suka dinga masa wasiƙa wanda a yau kuma a duniya su ne suka fi gwada kowa baƙin ciki akan abin da ya faru da imam Husaini alaihi salam wanda kuma zamanin tarihi ya tabbatar da mutanen iraki su suka dinga masa wasiƙa ya zo ya zo da su bashi taimako da su bashi mafaka da su masa mubaya'a yadda kuma wato kamar abdullahi bin abbasin kamar abdullahi bin umara kamar abdullahi bin zubairu sun ta bashi shawara cewa kada ka je gurin waɗannan mutane mayaudara wanda ba su bar mahaifinka ba ba su bar uwanka ba sai na Hassan na ya hakuri a wancan ban manta ba na da kace na Iraki ka maimaita mutanen Iraki zaman ku mukabala da Shak Umar Faruk ya ce wannan mutanen Iraki yana kan daidai amma cewa da kai ba daidai ba ne saboda Iraki ai za a samu shi'a za a samu ɗarika za a samu izala za a samu kowa a cikin wurin shi yasa in ka ce mutanen iraki wannan daidai ne amma in ka ce 'yan shi'a wannan ba daidai ba ne yasa ka gyara maganin ko dai haka wato abin da ah, jama'a ku yi hakuri a ah, networking malam ku ya hakuri ku ya malam ya dawo networkin malam ya kawo matsala mu ya hakuri malam zai dawo yanzu hakuri malam jama'a assalamu alaikum mu ya hakuri malam zai dawo yanzu a bakin Idris dai mun ji maganganun da Idris ya yi shi da kan shi ba don roƙon a ah, juniyar zaki sanda zuwa shi da kan shi ba don roƙon Allah da masa mai da muka yi ba ai ai ko ina gabi yana bin yana bin wani wuri daban ne komai aka faɗa na idris shi nashi daban ne a sho, komai aka faɗa na idris daban ne an zo ana maganan yazid ka je ka doko ko kuna son yazid ka je ka doko ko kuna son yazid kwanan ga kuna ganin ya saitu ya ya ya idris ya saitu irin <laughs> eh, shiga sugula sugula da zuwa ba duk idris ya daina amma muna nan kuma tab wa kasan mutum da halinsa dai ya bari mutum da halinsa wallahi ne ya bari <laughs> gashi ba don abin da muka bai da kikan yaya na sallallahu alaihi da zuwa babun da idris yake ciki ba wallahi tallahi ba don kan da muka tsaya muka jajirce muka yi wa <laughs> iyaye annabi fada ba muka yi wa zalla fada ba da idris irin mutanen da dai kwashe ya tura su ya ya batar da su da ba kyau wallahi a ah, eh jina zaki gaskiya ne yanzu kuma ya ja ko wani abu kuma daban idris nan <laughs> ya ya ko wani abu daban kowa na ne wanzir kai ka zo kai hukuna so yazid idris idris ba don mun masa mai kan batu yaya na shi da Allah da irin mutane da idris zai bata duniya wallahi da ba kyau wallahi tallahi yanzu ga shi ya doko mun wani abu daban Salamu alaikum jini ya rutsa eh, ya ce jini ya zaki. Shek Allah taimake shek. Zaki Mike. Na'am shek. To bismillah. Yawa zaki. Na'am. Na'am zaki kana mun tambaya. Eh eh. Yawa. Ƙarin bayanin da bana dan yi shine wato shi'a mutanen iraki su ne 'yan shi'a a wannan zamanin wanda su ne suke kira su ne shi'a ta aliyu kuma su suka dinga neman ban yanke bakin ka ba ya hakuri fahimci na da kuma zaune bala da shak umar faruk ya amince ya da wannan abin da ka faɗa ya abku amma ba daidai ba ne kake shi'a saboda a cikin iraki akwai shi'a akwai wanda ma ba musulmi ba ma suna rayuwa cikin <laughs> iraki akwai ɗari akwai kowa shi yasa in ka ce kuma misali da a ce saudiya in ka ce saudiya wata amma an ka ce musulmai kowa ya san yau hankalin mu kowa ka ce saudiya kowa ya san kaman ai musulmai zalla ne amma shi wa'anda su da su fa za su gura muka cewa a ah, akwai fa wa'anda ba ba musulmai fa ba saudiya fa haka haka haka haka haka irakin yake shi yasa wannan magana kabalan ka gyara ko dai a'a kana kan wannan magana Wato zaki in ma da ba gyara dan ce ba ƙarin bayani don magana na akan gaskiya ne shi ma tabbatar da ita. Mutanen Iraki yan shi'a su suka dinga masa wasiƙa kuma su suka dinga ce su ne shi'a ta ayi amma ƙarin bayani na anan zaki da zan yi da na ɗan bara shi ne da ƙur'ani ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi ya fi tsoron Allah shi ne shi wannan zamanin ba dukansu ne suka dare ɗin ba amma tamanin cikin ɗari watsewa kika yi suka bashi. Mm. A gyaran garin muke nan a na bara ko ce ƙarin bayani don mutanen Iraki su ne kuma su ne suke kira 'yan shi'a su suka dinga masa wasiƙa su ne suke ce su ne ake aliyu kuma su ne muta Abdullahi bin Abbas su suka dinga ce kada ka je mayaudara ne kada ka je mayaudara ne kuma san da yaudaran ta faru. kuma abin da muke nema a gurin shi'a ai bara na faɗa a ilzami da suke mana mu janibin sunna ai in suka tashi maganan kashe shi na wuce na Allah ya ƙara masa yadda sukan tafi ne har kan wanda bai jima bai gani ba shi ne har kan sahabbai misali in aka wuce kan babansa mu'awiya an ce shi ya ɗora shi ba mu ce bayi da laifi ba to sai a wuce har kan ya ɗora mu'awiya sai na umar sai a tuce har kan irin su sayyidina Usman har kan irin su sayyidina Abubakar sai kaga ana ai ma ainihi makiya annabi to shi ma mu mai to a ilzami in kun ce irin wannan ne ai kuma su kuka dinga masa wasiƙa ya zo da ya kuma aka dare aka bashi tsarin bayani da zan yi da na bambanci da na bara shi ne ba dukansu ne suka zane ba a ƙarin bayanin da shi ne ibilu ko a ƙarbu littakawa in ji Allah ku yi adalci shi ya fi kusa da tsoron Allah amma dan shi a su suka masa wasiƙa kuma da ya zo suka zame suka bashi kuma al'adar mutanen iraki ne yaudara har ya zamo larabawa suna buga misali idan mutum ya zamo mayaudari sai su ce kai wannan kamar ya fito daga iraki saboda da ba su da amana ba su da yaudara ai ba su da cika alkawari mu da rani suna da cin amana cikin sauki kuma shi ne Abdullahi bin Abbas ya dinga faɗa masa cewa mutanen da basu bar mahaifinka ba basu bar yayanka ba kai ma ba da su barka ba wallahi da su dame ne su barka abin da yasa eh, na biyu daga cikin su bar mahaifin shi ba su ne kashe Imam Ali eh, da da Sayyidina Hassan to daga cikin magoya bayan Sayyidina Ali ai su ne suka yi mutum. suka ce sayyidina Ali da Muawiya duka sun zamo kafirai a kashe su ko idan musulunci ya zama zaman lafiya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, ‘yan Iraki suka yi wannan. Eh, ‘yan Iraki, Abdullahi bin Muljam ko Abdurrahman bin Muljam ko Abdurrahman bin Muljam. Shi da ya kashe saidina Ali haka, shi da ya kashe saidina Ali. Ai, ɗan Irakin, kuma yana daga cikin magoya bayansa wanda yake ce shi shi an alimi. duk da wasu malamai sun ce yana daga cikin hawari ya yi tawaye masu idina alin daga baya ya kuma cin hawari har yake kiran kalman subhanallahi kafirci masu idina alin da ma'awiya suka ce duka a kashe su dan a samu zaman lafiya shi yasa shi Abdullahi bin Abbas da riwaya ne yake cewa mutanen da basu bar dan uwanka ba kuma abin da yasa yake ce basu bar mahaifinka ba Shi ne lokacin da ake yaki da Sirina Muawiya da Sirina Ali ra Sirina Ali Allah ya kara masa yadda ya sha wahala ainihin Allah ya ba mu albarkacinsa da mutanen Iraki in ya ce a yi abu sai in ya ce a yi gabar sai ce yamma da in ya ce a yi yamma sai ce gabar da ya wahala da su ainihin lokacin da yakan kwana na sallah na ce ubangiji wannan rikici da musulunci yake ciki jama'a guda biyu na musulunci ake ta rikici ubangiji ka ba da nasara ma ɗaya daga ciki don a samu zaman lafiya shi ya gwammaci ma ko shi ne da jama'an a yi nasara a kansa inda dai da a samu zaman lafiya wataran fitan ma'araka da aka yi kamar yadda ibn kasir ya kawo mana wannan da aka je aka buga aka sa mutanen sham a gaba mutanen ma'auya kenan aka yi kusan karar da su sai dina ali yana munna yana ce yau Allah ya karɓi addu'a na saura kaɗan a karar da su sai wani kwamandan ma'auya ya ce an fai kusan karar da mu ya gaya ma'auya ya ce me mafita sai ma'auya ya ce mu daga qur'ani mu ce sulhu sulhu a mu daga qur'ani shine suka daddaga alqur'ani suka ce sulhu sulhu sulhu sulhu sai sayyidina al'aka aka zaka ce masa sun ɗaga qur'ani sai ya ce wannan qur'anin yaudara ne kawai mu karar da su yau magana kawai ta kare ya ce yaudara ne ya tura cewa a ci gaba da faɗa sai mun ga mun nasara a kansu mun kama su hannu sai kawai kwamandodin suka dinga cewa su mutanen iraki suka dinga ce masa a kan ne a kan me da a yaƙe su bayan sun ɗaga ƙur'ani kuma da mu da ƙur'ani mu da mu da su duk ɗaya ya ce yaudara ne ne suka ƙi yana turawa a yaƙe su su kuma suka tura suka ce sai dai a dakata da hmm. aka dakata a wannan yakin dawowa da aka yi sai na ali ya dawo cikin baƙin ciki da ba abun da ya umarni ba shi suka yi kawai anan ya ka samu hawarijawa sai wasu kuma suka fita daga yaƙi suka rabu daga jama'a sai na ali suka ce ai kai ne kullum kake ce Allah ya bada nasara ma jama'a ɗaya dan a samu zaman lafiya gashi yau mun zo da mu ci nasara ta tura ta ce a dakata daga yaƙi wannan ya gwada ba so kake yaƙi ya kare ba alhali ba da umarninsa ba eh? sai ko su suka yi tawaye sai suka yi tawaye su ne kawari da suka yi tawaye. An ci gaba amma shi suka je suka ce wai ba shi ba amma da suka daina yakin su sun bar yaki ne da umarnin Imam Ali cewa ya ce a daina. Wanda suka bar yaki sun bar ne da umarnin sai na amma shi kuma an ci yawo ne an ci albasa ne da bakinsa. Shi bai ce a tsaya ba. In an ne ya ce su je su ce a ci gaba da ke su kuma sai suka je suka ce Imam ya ce a dakata tun da sun ɗaga Qur'ani. Mm. an ci amana su kai ya dawo na bakin cikin haka ba haka ya faɗa ba sannan su kuma wasu daga ciki suka yi baki ai suka fita daga cikin jama'an san suka ce ai wannan ma zama ko abin da yake faɗa da baki ne kawai yana ta suri a ta kashe mutane tun da shi ya ce ta addu'a kullum uwansa Allah ya ba da nasara matsayi a zauna ya shi da a ci nasara ga nasara nan ana gani saura kaɗan a ƙara da su ya ce a dakata wannan ba ya faɗa ya kare alhali ba da izinin sa sai suka yi tawaye shi ne a cikin wanda suka yi waye kuma wajen su mutum dubu goma ne shi ne har aka samu shi Abdurrahman bin Muljam wanda suka je suka aka shirya da shi da Wani ne ɗaya nan aka ce duka suka ce a kashe ma'awuyan da sai na alin dukkan su bakin su ɗaya suka ce sun kuma sun zama kafirai to irin wannan wahala da sai na ali ya sha shi yana takaici ba da izininsa ba su kuma sun zo sun ce da izininsa ya sha irin wannan aka zo da a yi shirin shi abdullahi a sai na ya ce wanda zai wakilci ɓangarensa na wannan yakin da aka tsaya na sulhu ɗin ya ce ya tura Abdullahi bin Abbas shi zai wakilce shi su ko mutanen Iraki suka dage waya zai tura ɗan uwansa ka ji da gani da Abdullahi bin Abbas yake ce mutanen da suka ba da wahala mu mahaifinka ba su bar shi ba hakan da aka ga bayansa suka ba da wahala ma ɗan uwanka sai nasa kada ka je wajen su yaudaran ka su su mutanen iraki kuma majoritin su a lokacin shi ne kace yaran garin yi magana na anan shi ne ba duka yan shi alle na wannan lokacin ba amma 80% su su suka zani suka bari akai wannan mulakanci ba na Usaini kamar yadda kuma su suka taba da matsala ba sai na Aliyu karramallahu wajahu adalcin da muke so shi a su gane kullum muke yin irin wannan karatu idan sun tashi tsinuwa da la'anta mai zibi la'anan ne Allah ya ƙara tsine masu da wanda duk suke wannan kuma ta wa musulunci wanda ba za mu manta wannan rana ba shigin da tsinuwan yazidin kenan ko na magana shi yazidi tsine ma yazidin ko eh, yazidu da shi da magoya bayansa da wanda har a yau suke farin ciki ma abin da suka yi masayin na aliyu a masayin ma imamu sai ne la'anin nune shi na nune kuma allah ya ƙarfi ne musu amin amin abin da muke so su shi a fi adalci a nan kamar yadda muka musu adalci muka ce ba duka ba shine idan suka tsine ma gwamnatin bani wani umayya kamar yadda na sha faɗa lokacin da muke magana da shi da malam umar da kuma nan zo da karatu a nan zaki su daina cewa allahumma al'an bani umayya Allah ka su daina ce Allah ka tsini ka su daina ce Allah ya tsine ma bani umayya saboda a cikin bani umayya akwai sayyidina usman duk da sayyidina usman bai sha a wurin mafi yawan shi'an ba hidin shi ta kiya akwai kuma akwai bayan Allah salihai sahabbai da yawa a ciki karewa ma ita sayyida Khadija ita sayyida Fatima ita ma banu umayya ne ta banu umayya ita wata ce sai aka yi sayyida Fatima kaga la'antan wannan zuriyar ko akwai hatsari a ciki ina fatan zaki ya fahimce ni eh amma shayi na fahimce ka sosai gaskiya bai da kyau amma shayi shin ni da kai mun san Allah ba azalimin sarki bane mun san ilin sarki ne shayi yau <laughs> misali misali shi wani ya zo ban san shi ba ba mu yi ma rayuwa ma da shi ba ba mu yi ma zamani da shi ba ya ta dole ni da yayanninsa muka tashi amma da ya tashi kawai she je ji wani maganganu a kaina she ta tsine mini shi wannan tsinuwa zai bi ni zai kama ni duk wahalan da yake na ta tsinuwansa Allah tsine wa gani Allah tsine wa Allah shi zo kawai na ta tsine mini wannan tsinuwa Allah zai kama ni zai bi ni zai zama hatsari a kaina zai bi ni ba zai bi ka ba amma yana ɗaukan babban laifi makansa makansa <laughs> makansa ba gani yawa yawa yawa bare bi ka ba amma yana ɗaukan babban laifi ma kansa wanda mu laifin ne ba mu so su ɗauka kuma muke so sun suna gina magoya bayan su a kullum akan cewa mu umayya gaba ɗaya salimai ne wanda na sha faɗan wannan magana amma a ciki ai qur'ani ma yahudawa kaga a wani waje Allah ya sanya musu amma a wani waje Allah ya ce mai su sawa'a minalul kitabi ummatu qa'imatu Allah ya ce ahlul kitabi fa yahudi da nasara Allah ya ce ba dukansu bane fa daya a a cikin su akwai masu karanta ayan Allah akwai masu kwana suna sallah akwai masu kaza akwai masu kaza to mu abin da muke so idan suka ne mu siya zubi kada su ne ma umayya duka abu uku muke nema a gurin su a adalci su tsine mu wanda suka kisa sayyidina usaini wannan sun babban ta'addanci musulunci kamar yadda mu sunna muke tsina mu wanda suka yi wannan kisa da duk wanda hannunsa a ciki wannan kenan na biyu kuma su tsire mu wurin da suka jawo suka jawo shi ya zo suka watsa suka bar shi ai su ne ma mafi ra'asin laifi amma ban aka tashi tarihi a dinga gaya wa mutane wanda suka yi kisa su kaɗai ne sun an ci amanin jikokin annabi an ci a to jikokin annabin nan haka kawai ne aka je aka faɗa musu ai akwai wanda suke gare su ai wanda suke yaudare su shine munafakai wanda suke yaudare bai Imam Hassan jerin jikokin Annabi da aka kashe tare da shi su ne munafikai mafi laifi shi yasa Qur'ani ma wani tsan wani waje wani waje ba ko ina ba Allah yakan gwada cewa munafiki ma fa yafi kafiri kamar yadda Allah yake ce innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira munafikai a gidan wuta suna can ƙasa ne cikin rubutun wuta haka Allah ya faɗa yace ba za ka sama musu suna ƙasan kafirai ne cikin munafakai. da sun zo da wata fuska na cin amana an ba su amana suka ci to su ba abin da muke so da su in babu adalci ne idan aka ɗibe ma yazidi da gwamnansa abdullahi bin ziyad da shauran kwamandodinsa to ya kamata a tsila an juya kuma ta gefen a tsine ma wa'inda suka dinga masa wasiƙa wanda sanda ya tara wasiƙa ɗaiɗaiɗai sama da guda ɗari da hamsin sai da Hussein lokacin da ya isa Karbala ma wani kwamandan Yazid da ake ce masa hurru ɗan Yazid har hurru Yazida hurru ɗan Yazid shi ne kwamandan farko da Abdullahi bin Ziyad ya fara turo shi ya kashe ya tara Sayyidina Hussein da ya zo ya kare shi ya tara Sayyidina Hussein kar ya ƙara furu Sayyidina Hussein lokacin ya musu sallan azhar tare har sai na Usaini ma yake ce masa da ka yi sallan azhar wa ka? ko da ku bi mu sallah ce a ah, din bi ka sallah shi da jama'a duk suka bi shi sallah ya musu sallan azhar da ka yi sallan azhar sai na Usaini ya hudu ba a ji tsoron Allah ai kaza kaza shi kurru ce ya juya ya tafi da jama'ansa bayan an yi la'asar ya sake dawowa Ya ce ni fa ba a turo ni in yaƙe ka ba an turo ni ne ni duk inda ka bi ka dinga kuma kai rahoton ka duk inda ka bi in bi ka to wannan hudu, ai a lokacin na Husaini ya ɗauki wata jaka ya zazzage masa wasiƙa ta fi guda ɗari biyu ya ce mutanen ku na kufa su suka dinga min wannan wasiƙa ya ɗaga ya gwada masa sunayensu ya ɗaga ya ce ya ce mutanen musu suka dinga ce su suka dinga ce in zo kuma na turo wakili na musulun bin akil amma yanzu labari ya iske ni cewa wajen wata guda kenan da kashe shi a gidan sama aka ɗora shi aka ɗaure shi aka turo shi ƙasa ya faɗi mutu ya ce wannan wasiƙan na mutanen ku ne su suka ce in zo sai horo ya ce masa to gaskiya masu wannan wasiƙan ni ban san ko ɗaya daga cikinsu ba kuma a yau ga babu kowa duk sun watsa Sai dai haka yaudararsa suka yi to daga nan sai na musu ya ce to babu matsala ba komai shi yasa nan ma ya uzuri ya ce wanda zai tafi ya tafi wanda zai tsaya kuma ya tsaya har yau daga cikin mutanen sai sassan su da mutanen garuruwa da suka biyo shi ne gefe ya sassan su ya ce na muku uzuri ku tafi To amma a nan abin da muke so a fahimta shine duk sa'ilin da aka tsine mai yazidu da su Abdullahi bin Ziyad da sauran Shaliru bin bin Zuljaushan Jaushan wa'annan komandodi nasa to muna so a tsine shi a su dinga la'antar mutanen Iraki na wannan zamanin wanda suka rubuta wannan wasiƙa da sunayensu. Ba ta dinga la'antar mu a cewa ai a dinga gwada mu magoya bayan cewa suna sun ba su damu da kashe sai na Hussein ba alhali ko kuka zo aka bi karatu sai ka da su ma wasu sun ce ba damu ba saboda yau in an ce sunna kaga izala na ciki ɗarika na ciki kadiriya na ciki amma shi kuma ciki aka samu ga su shai kana jina aka samu ga sunnan ga Idris ya fito ce mu haina gwalo ma kamar kan da dai zo na muna tsiya lokacin da muke yake muna wai ya san abin da ba mu so inna abi wa ba ka finna wa abin da ba mu so kenan kuma ya faɗa kuma ya ce wai gashi na ya sabi da wani to ga wannan kuma ai dole a taya ya muna dai an ƙara shi shi ma Idris ban sani ba ko Idrisiya su ma suna cikin sunnan ko dai a Idrisiya su binyan su daban ne saboda ko shi yana yakin yin zalai zalai yana yakin su ka gane yana cikin shi ah, saboda gashi shi ma ya fito ya ce wai su suna yazidi kuma suna son mu'awiya abin jama'a wani magana nan da ake faɗa kan Idris ba, ba, ba haka ba ne? Ah, uji? ji ah, maganan da shi. Muna son Muna son ya <laughs> Kun ji shi. Kun ji shi. Wai wai su. Eh. Idan su. kai ka ji shi wai akidansu su ita ce suna so mu da zidi kaga magana da to dole ai shi ya yi musu ko Idrisi shi ma suna cikin yan sunan ne ko a su kungiyar su daban ah. ai ai zaki shi awa shine mutum ya faɗi abu da baki ba shi yake tabbatar da shi yana cikin wannan jama'an ba sai aikinsa shi zai tabbatar. Ah, kaman yaya. Eh, kaman yaya. Ai baki su ma suke faɗa. Eh, ban gane da baki suke faɗa ba, me suke faɗa da baki? Eh, tsinuwan wanda su yan shiya da kace su ba su daina akan wannan. Ko ba Ai su ma suna kaman Ai ba na ce eh, yawa. Abin da nake nufi da cewa zaki ba ina nufin abin da nake nufi shine su daina zagin banu umayya ta gaba daya su dila da akwai sahabbai manya a ciki kuma zagin zai iya taba har sai da Khadija Khadija da tana da jama a cikin su ciki abin da ni muke mu muke faɗa kenan an gane amma ne mu banu umayya wanda suke da hannu a kashe sayyidina Husaini wannan abu ne mai kyau da mu da su duk mun iya tafaki Kuma abin da nake faɗa a nan nake cewa akwai mutum da ya faɗa abu da baki shi Idris don su zo suna ce su sunna ne don ya ce yana tare da Yazidu. Ai wannan ba abun mamaki ba ne gashi ba yanzu zaki ka buga misali. Eh. Iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da cewa ina tare da Yazidu da iyayen annabi abin da yake gaya musu wanne ya fi girman hatsari. Ai ya ai iyayen annabi ya fi nesa ɗari miliyan da ɗari. A kan wannan magana. amma ya fito yake nanatawa ai shi a ɓangaren su ma na wahabiyawa ɗin ma ai shi babu ma wato lalacicce ma mara rabo ma irish wannan kowa tabbatar da haka sabila da wannan maganganu da yake faɗa wa Allah Muhammadu duk cikakken ɗan halal ɗan halal na gaskiya wallahi bari iya faɗa wannan magana Allah Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama. kai ko mutum gidan ka ne kake da shi ka samu alkhairi a sa wallahi ba za ka iya gaya masa wannan magana ba wallahi tana annan Muhammadu ka fito kana ce iyayensa gashi a kwana mu duniya kuma kana ce wai wannan magana kana faɗa wai ku ka san abin da suka fi jin haushi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai wannan karshen mara rabo ne an gane kuma su wa'indan nan su ai da baki ne dama wagiyawa an sani ba sa kaunan annabi Muhammadu eh, eh, faɗa a bakin wannan a wannan a wannan ka kuma kada ka ce idilun nan a wannan da mun so ai shi idris shi kawai aka samu ya faɗa ina nufin majority ina nufin majority karantarwa ina cewa biyawa eh. zaki na shek ina cewa biyawa in dai karantarwa irin ta dan wahab ne 100% mutum ne bi to bai kaunar manzo Allah tunda abdullahi dan dan wahab kuma a nan shafin kana sha karatu yin ya dinga kafurta mutane Ya ce makka da madina ma a lokacin ce kafircin da suke yi ko zamanin annabi ba a wannan kafirci kuma a lokacin makka da madina nan ta fi shekara ɗari takwas da musulunci amma ya ce kafircin da suke yi ko kafiran shawa zamanin manzo Allah ba su wannan magana maganganun da yake faɗa yana da zafi eh dai kamanta na yi karatu a shafinka wannan ba a ba yi e ba kuma kiran sallah ladani yake yi in yayi salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da idan ya kira sallah dan abdullahi ya sa aka kashe shi muna tare zaki to sabila da ka irin karantarwansa ya halatta jinin musulmi wannan gashi nan a cikin duk wanda ya sani da'iyatun walai sanadiyan na karanto nan wasiƙan kuma littafi ne mashhuri wanda wasu abin ba mutum ana faɗa sai ka ce ba musulmi ne ma yake faɗa ba ba wannan dai karantarwan wannan Abdullahi ai yanzu salafawan yanzu in misalan yanzu ba ba ya hakuri shayi kana nufin cewa maganan da Idris ya zo ke faɗa cewa suna son Yazid suna son wa karantarwa eh, eh, Imam Abdul Wahab ne ko karantar Abdul Wahab ne dan Abdul Wahab wannan akan wannan yake bidda, afuwan anan bari ki ce bari ya kawo wani magana wanda shi na san ya taɓa yi akan Yazid shi dan Abdulwahab amma dai majoritin su da ga suna bashi kariya tunda akwai wani karatun Malam Jafar ma da yake cewa to menene Yazid in yayi wannan abu in ya tuba ba ko ko in yayi menene ya taɓa akwai wata karatun sa da yake faɗan yake gwada abun da yi ba wata abu ne can da za a dinga abun nan ba kuma akwai wata littafi ne wani malamin wajiya wanda yake cewa Allah ya karɓi tuban ai menene da Yazid muni ne duk da yabo dai wannan littafin yake gudu su bila ka suna da wannan gudu cewa wannan laifin da yi ba wuta laifi ne na cancan da za a dinga la'antansa ba amma magabata tsohon karatu na fannin na ta gaskiya sosai yi wa magabata na gaskiya na bangaren suna na gaskiya sun tafi a kan yazidi tsinin ne tsinin ne kada amma ban da mahaifinsa ma'auya kamar yadda shi muryarta ya ce suna son yazidu suna son ma'auya shi ma'auya sahabi kuma ba hali mutum ya taba shi amma ba za ka ce kuma sahabi ba ya kuskure ba amma sai ka bar lamarin sa Allah dora ma dora kansa da yayi yazid a halifanci wannan babban kuskure amma malamanmu sun ce mukani sabila da mai mai ta magana me da ta haifar ban da bakin ciki amma in malami ya yi karatu ya kai zai iya karantawa amma wani musulmi wanda bai san mustahabbai da farillai ba ka zo kana karanta masa wannan wanda shi ba da yi ka raunana masa imaninsa ba ba abin da ka masa da shi amma malami wanda ya karatu ya sai ya ɗauki littafi wanda yana da yana da wato imaninsa ta yi rusuhi yana da cikin rasu kunna fil ilimi madan fara wanda yana da karfin imani wanda dan ya karanta imaninsa bai rage ba dama malamai sun gama cewa ka kane abin da ya faru a tsakanin sabai ka kane sai da sahabban ba ma ba bane akwai abubuwan da suka yi kure ne amma kai ba ka zo kana faɗa inda Allah ya ce Allah anhu sai dai babu tarihi kamar yadda yanzu misali ni ma tarihi ne na karanto nake ce kora ya yazid dai kuskure ne wannan abin da ma'awiya yi amma mu ba mu da bakin da mu zagi shi inda annabi ya gaggaya masa wasu maganganu na kira ya ne eh annabi ya faɗa akwai falalan sama cikin musulmi manaqib mu'awiyata bin abi sufyana akwai darajojinsa wanda annabi ya gaya masa wasu mugun yana masu daɗi ba shi mu'awiyan guda guda aka ce wai annabi ya aika a kira sa so ku ki zuwa ba har annabi ya masa mummuna addu'a ba mummuna addu'a ya masa ba wannan magana su ma shi a su suke jiyo wannan magana amma da gaske ba mummuna magana ya ki zuwa har so uku wai na abinci. ba zuwa ba ka san mutum in yi son ka ba fakin zuwa bane annabi ya ce masa yanzu sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya ce maka ga abin da ya faɗa dan aika ya ce na zuwa jinkiri aka sake tura masa jinkiri aka sa ina tsammanin su uku ne aka tura masa ya iso da ya zo sai ce ya rasu wallahi ina cin abinci ne ba ya isa ya gaya wa annabi wannan magana ya iso ba shi ya ce wa annabi yana cin abinci ya zo mana wai irin ka faɗo ziri ka san mutum tunda ba masu ne bane irin maganar da na gaya maka yanzu babba da iya kiranka ka zo ka faɗo wata uzuri eh, a ga wannan uzurin ma laifi ne ka faɗe ta kai kuma ka. Mm, amma shayi amma shayi ba an ce wani sallar in ya kira ka ko sallah shayi Allah ko ayin da wata manufa shayi ba mu jin ka da kyau ya bada wani shirye da gidan Allah ya sai amma me annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam ina ce da annabi ya masa bishara cewa sai suna juya cikin cewa annabi ya ce kar Allah ya saka koshi cewa annabi ya masa aka ce cewa eh, da ne da bazin hadisin sai ya zamo Allah ya ba shi lafiya yana yawa yana yana ci abinci da yawa amma shayi ba annabi sallallahu alaihi hello eh, kana jina hello kana jina shayi salamu alaikum shayi na duba ba ma jinka hello Salamu alaikum. Duba cire fis ɗinka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Zaki. Kana ji na? Bana ba muryan yi ƙasa ne can. A wurinka ne, a wurinka ne duba fis ɗinka. Kana jina? na? Kana ji na? ina jin ka kana ji na kasa kasa nake jin ka can sosai <laughs> cire earpiece ɗinka ka saka kuma Allah ba na ji cire earpiece ɗinka ka saka kuma cire earpiece cire earpiece ɗinka cire earpiece ɗinka a kan wayan ah, cire earpiece ɗinka a kan wayanka kana jina? to jama'a mu yi hakuri na gani zai gyara waya ɗinsa sannan ya dawo akwai matsala lokacin sauka ma ya kai Salamu alaikum. Wa alaikum Wala daki ba na jin amma ina ganin ga waya na kai da ta dauke in kana ji. So ina ganin karatun gashi ban ja nafi ko ɗaya daga ciki ba. Mun kare a zantattuka ko a shimfiɗa. Ban ja wata duk abin da nake son karanta ma. Ban karanta ba ga ni ta ta ganta. So ina ganin wallahi ba na jin ka zaki. Ina ganin sai dai mu bari rana ya ce wa mai zaki sai in hauro dan kuma ɗauko wannan hadisin ma'awiya in yi bayanin in dai kana jina dan ɗauko in yi bayanin annabi ba ne mutum ba to sai kuma mu ɗora an Allah ya ci gaba da karatu amma abin da nake so na yi da shi shine mutane su sani da musamman bangaren shiya idan an tashi muna tare da su ɗari bisa ɗari al'anta wanda suke kisan gilla musulmi na husaini da mutane gidan annabi amma kuma abin ya ne mu waɗanda suka yi gare shi abin ya ibo wannan bayani shi muke nema amma zaki ba na jin maganan ka ko kaɗan amma kai halaka na jina da Allah masu sauraro su yi haƙuri waya na ta yi ja ah, amma in Allah ya kai mu rana ya ce za ki da a sanar da karatun da wuri in asabar ne dajini a mutum da dama da asabar ne kuma la'adi okay Allah Allah amma bari saukan sake haurowa ko dan jika bari saukan sake haurowa ko dan jini kake faɗa bari saukan sake haurowa ko dan jika Ok. jama'a ku yi hakuri a ah, shi yana da matsalar bayansa <laughs> mu yi hakuri mu yi hakuri Shai ya kawo mana karatu mai kyau Allah ya saka masa da alkhairi ah, saboda akwai inda muke son shehi ya tashi da shi ah, wanda shi yake faɗa akan sayyidina ma'auya cewa duk maganganun da ake faɗa ba haka ba ne ba yanda aka yi shi kenan ba saboda ka san wani makiyinka ba zai taba maka adalci ba wannan magana da shai ya faɗa gaskiya ne assalamu alaikum shek wa alaikum salam zaki yanzu na ka. tunda wayanka ya je ƙasa da nan muke son ka dan cika mun eh. sabon sace mu ci gaba da haka na'am ya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda ka ce muna yayi jinkiri a haka amma ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ne da aka bayar har a cikin Qur'ani ko hadisi ne cewa ko sallah kake yi ko sallah kake yi mm. to dole ka ne ka amsa kiran sallallahu alaihi wasallam sallah kana gaban Allah mm. gaban Allah kuma Eh, ba kai da Allah ba babu wani babu wani amma an ce ko gaban Allah kake dolen dole ka amsa kiran manzo Allah hmm. to shi da uzurin shi da hmm. akan haka saboda mun san sallah dai ko da <laughs> girko ya na ko kura da mai ko ina da ah. da da ce da ce abincin da ya ce wannan uzuri ne saboda mm. da malam ya ce mun ai an ce abinci ma an kana ce a kamar da wani atabu kabla salat ko mai to amma wannan abin shi atabu kabla salat nan wani jama'a da ba su gane ba za ka ci abinci ne aka kira sallan ko dai a'a yunwa na jin ka ne sallan ya tashi ko dai a'a kana cikin cin abincin ne sallan ake yi ne ake batun wannan at'am qabla salat shai wayanka ta juya juyo mana wayanka da kyau ba mu ganin ka da kyau <laughs> ah, jama'a ku ya guri wanga magana za mu tashi da shayi na shi na ga network shayi na <laughs> eh. jama'a ku ya kuri ku ya kuri <laughs> na ce gishai na damun shayi kuma wallahi na ji daɗin karatun da shashai ya ya karanto muna ainihi asali yanda zantuttuka take amma kan wannan magana da sayyidina muawiya da shai yake faɗa alhamdulillahi muna so shai ya warware muna da kyau ya so mu fahimce abinda ah, shai yake nufi a haka E, abin da shi yake nufi a haka eh malami na ne kuma shayi na ne kuma amini na ne eh insha Allah a ah, ɗan tiktok ai wa za mu dai kira mutum da tun da shayi bai ba da dawa ba shayi zai su zai su zai zo sati yasa duk wanda za mu dai kiransa duk yayi hakuri shi sabon <laughs> sati ka jama'a <laughs> <laughs> Malam Hassan ban manta da wannan tambaya nawa. A to shikenan. A jama'a ku yi hakuri saboda lokaci sa'annan kuma shai ya nuna wayar sanaja. Shi sa ku yi hakuri za mu ajiye a nan in Allah ya yarda. Allah dai kai mu sawun sati zama da shayi akan wannan magana na eh, Muawiya da na Yazid. Hmm, shayi da ya tsine mai Yazid a nan sosai. Eh, kamar kan da shi idris ya nuna cewa wai su a su suna son yazid suna son muawiya da shi ya nuna mana wai shi idris yana da magabata akan haka amma eh, maganin muawiya da shi ya ɗauko insha Allah za mu ci gaba sabon sati sa za mu bar mu nan Allah ya kai mu sabon sati rai da lafiya alfama sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق bawa kowa dama ba tun da babana ne ran da ya duke ni. ya ɗaure min hannu shi ne ya shiga ɗakinmu da muke kwana ya cire min kayana shi ma ya cire kayan shi shi ne yake sa min gaban shi a gabana idan ina kuka ina cewa da zafi sai ya kwalle idan na yunƙuro zan tashi sai ya kwalla min mari ya ce in koma in kwanta shi ne nan sai washe garin ranar sai ya ƙara zuwa ɗaki ina ranar na kwanta ɗakin antumu sai ya zo ya ya zo ya ce in tashi in je in yi fitsari da ya ce in tashi in je in yi fitsari sai na tashi na je na yi har na kai kofar ɗakin mu zan shiga ɗakin antum sai ya ce sai ya ce min in zo in je ɗakin mu in canza kaya da ya ce in zo in je ɗakin mu in canza kaya sai na ce mai to sai da na shiga ɗakin mu har na fara canza na fara cire kaya sai daman yana tsaye wajen windon sai ya shigo ɗakin sai ya ture ni kan gadon da muke kwana da sai ya sai ya ƙarshe cire min sikel shi ma cire wandon shi ne yake samun gaban shi a gabana ne nan inda ina kuka ina cewa da zafi sai ya kwalla min mari Shi ne nan da safe na je na ce mama na mama gidan Allah ki aiko gidan mu ki ce zara ka maman gaji jaji an musa rasuwa sai ta ce to sai yadda ta ce sai wajen karfe takwas ta aiko ta ce mm, wai in ji maman gaji ta ce wai zaraka ta jaja an musa rasuwa sai baban ya ce to sai na yi wanka na na wanka ne wanki tukun na zan je sai da na yi wanka ne wanki na je wajen misalin karfe goma sai ta ce mu sai ta ce mu me ke faruwa sai nake faɗa mata sai ta ce to sai ta ce ta ɗauka hijabin ta ce mu je ta ce mu je sai muka je gidan kakana ta faɗa mata duk abin da ke faruwa sai mama ta ce in tsaya in kwana a idan ya neme ni sai a faɗa mishi da abin da ke faruwa sai ta ce sai na ce mata to sai da ne kwana biyu a gidan sai ya aiko ya ce ya aiko ƙanwana ya ce wai mai wai bilki an ce za ta za ta je ta daga za ta je ta dawo ya aka ta je ta kwana sai kakana ta ce don Allah a ya haƙuri ba ta da lafiya ne za ta rako ni amma in ta samu lafiya sai a shegari ya ƙara aikowa ya ƙara cewa mulki an ce za ta je ce za ta je ta yi rako yau za su je su dawo amma ta yi kwana biyu shi ne na na ta ce don Allah ya yi haƙuri ta ce don Allah ya yi haƙuri sai ta sa kishiyan ta taraka ni da ta sa kishiyan ta taraka ni sai wa shekarun rana ya ce mu me yasa kika je kika kwana sai na ce a hawan jinin maman gajo ne ya tashi shi sai ya ce mu kenan ina son hawan jinin shi hawan jinin shi ya tashi sai na ce mai a'a shi ne ya ce to kin sa abin da za a yi sai na ce mai a'a yanzu zan ce zan aike ki wurin kawun ki magaji ki kira min shi zan sa mana ta cikin gida kwado in sa mana windo sakata ke kuma ki je idan kika tashi sai ki shiga ta kofan baya sai na ce mai to da na ce mai to sai na je na faɗa ma uwar gidan shi sai da na je na faɗa mata sai ta ce mun sai ta ce mun to bari in taɓa windon idan na ji shi a kulle zan ce to ki san inda dare ya miki sai na ce mata to sai da ta saba wannan ta ji shi a kulle ta ce to bilki ki san inda dare ya miki shine na gudu na ji na faɗa min mama na duk abin da yake faruwa Hadiza Abubakar yarinya ne ina so ki faɗa min abin da ka sani game da abin da ya faru ta zo guri na da safe misalin karfe shida da su makarantar asuba ita leƙo gidanmu ta kira ni ita ke ce min in zo na ce mata lafiya me ya kawo ki jiya ba na aika miki da kuɗin da za ki sai ƙullo ba ta ce eh in dai zo ke na ɗauko hijabi ne na leƙo waje ita take ce min dan Allah mama an jima ki aika gidanmu ki ce maman gaji ta ce in zo in raka ta jaja zan masa rasuwa wanda ke raka ta ba ta bai da lafiya ya na ce mata lafiya ta ce ita dai in ce haka idan ta so za ta gaya min ko miye babanta ke mata ya na ce mata to da rana ta yi sai na aika yarinyar gidanmu na ce ki je gidan su bilkisu in kin ga babanta kuka gaisa ki ce maman gaji ta ce bilkisu ta zo za ta raka ta jaja me raka ta bai da lafiya sai baban ya ce ta zo ta ce an jima za ta zo in ta wanka ta wanki da ta zo sai da rana ta yi misalin karfe goma sai gata ta zo ya nike ta shiga ɗaki na ce mata kin karya ta ce min a sai na bata koko ta sha sai ta shigo ce uwar ɗaka ba ma ta gama shan kokon ba ya na ce mata lafiya sai ta hau kuka na ce me ya faru ya take ce min babanmu ne mama idan dare ya yi sai ya shigo mu sai ya ce mini in tuɓa kayana shi ma sai ya tuɓa kayan shi sai ya rika samun gaban shi a gabana eh na ce to ke kaɗai kike kwana a ɗakin ita ce mini ai yaran yanzu sun daina kwana a ɗakin ɗakin mamansu suke kwana sai na ce me yasa da ya miki biki ihu ba ita ce idan za ta ihu sai ya tsinka mata mari ya kwantar da ita ya ce in ta tashi sai ya yi mata dukan tsiya daga wannan ya wuce sai ya kara kiran sai ya ƙara ƙara dawowa ɗakin ya ƙara cire kayan shi ya ce ta cire ta ƙi cirewa ya tuɓe mata ya wurga ta a kan katifa ya ƙara yi mata abin da ya mata wancan karan shine ta zo take gaya min gashi gashi abin da yake mata sai na tasa ta sai na ce mata mu je gurin mama na ne mata bayanin abin da ke faruwa sai muka je gida na gaggaya mata abin da ke faruwa ita mama na ma ba ta da lafiya sai ta ce ita kuma bilkisu sai na ce mata to yanzu ya za ita ce ita fa ba za ta koma gidansu ba abin da yake mata kenan sai ta kwayi kwanan ta biyu a nan gida sai ya aiko yaron shi wai bilkisu ya aka yi daga rako ta je ta kwana har biyu sai mama ta ce ba ta da lafiya ne amma tana jin sauki za ta rakuta washe gari ma ya ƙara aikowa sai mamu ta ce ita ba ta da lafiya ne amma za ta sa a rakota sai ta haɗa ta da kishin ta ce ta je ta raka ta ta ba shi haƙuri kuma abin da yasa aka ce ta raka ta ɗin saboda aikawa aka yi aka ce ta zo ba wai da kanta ta zo ba to aka ce mata in ya ƙara yin mata abin da ya mata sai za ta iya ta gudu tunda dai ba aikawa aka yi ba sai ta ce to da ta koma washe gari da safe sai ya kira ta yake ce mata me yasa daga rako ta je ta kwana eh ta ce ai ciwon maman gaje ne ya tashi eh hawan jinin ta ne ya tashi eh, ya ce mata to shi tana so na hawan jinin ya tashi kenan ta ce mishi a'a eh ce to zai zo tsakar gida zai ce zai aike ta wurin baban kawunta magaji ta je ta kira shi dama yana da ɗaki a zaure akwai kofa ta cikin gida akwai ta zaure sai ya sa na cikin gidan kwaɗo ya sa sakata a windo eh, ya ce idan ta tashi tafiya ta shiga cikin wannan ɗakin zauren kar ta sa sikel kar ta sa wando zai zo ya same ta ba kiran kawun nata za ta yi ba sai ga ta zo min da gudu jikinta sai rawa yake yi na ce mata lafiya ko in zo in raka ta gurin in na ta kallon kura na ce me ya faru ta ki tsayawa ta gaya na ce in baki tsaya ba zan mare ki na tsiki gaya mu abin da ya faru sai ta ce ma kin ji kin ji abin da baba ya ce min wai idan zai aike ni in kira kawuna magaji in na tashi tafiya ba zuwa kiran shi zan yi ba ya buɗe ɗaki kofa ta zaure wai ta shiga ciki zai zo ya same ta shine ta gudu ta zo take gaya yamu sunana isiyaka dahiru samarin zaria a ni ne mijin mahaifiyan balkisu wanda ubanta ya yi mata fyaɗe daga samaru a muna bibiyan wannan kes ɗin tun daga ran da aka fara magana a hannun 'yan sanda na dpo samaru mun bibiyi kes ɗin nan a shi ne laifi har an kai gaban da ya faɗi lalle ya amsa laifinsa ya yi wannan kuskure ne a gaban dpo a gaban jama'a a ofishin dpo daga nan dpo ya ce ba zai iya kashe wannan kes a nan ba zai tura mu helkwata to a daga jiya kenan zuwa yau yau aka ɗauko mu zuwa kaduna nan ta cid mun taso daga can da komai namu ainihin abubuwan test ɗin da aka yi da sakamakon duk da abin da ya faɗa mun zo da shi sai da muka fito police station mun zo daidai north gate sai ga mai anguwa ya shigo da wani certificate yana ba dan sanda cewa gashi mai wanda suspect din ana zargin wai yana da taɓin hankali muka shigo tare da shi muka zo har kaduna muna zuwa kaduna muna zuwa kawo sai ya fara cizon riga shi suspect din daga nan suka ce mashi ciwon ya tashi bai ƙara motsawa ba sai da muka shiga da cid kawai sai muka ga ana ɗauko igiya za a ɗaure shi ya kama cizon ƙasa yana haure-haure